cikin guda akuncin annal masaliya min haitu hiya talasatu a kafami, au a ce talasu a kafami, a sani maslahatu jalbil masalihi. Haji ya hajiyatu, ko Haji ya hajiyatu, ana ce musu Alhaji ya alhajiyatu. na daga cikin alhajiyatu wancan menene sunan shi To daruriyya nan hajiya to wannan masu hadda abun cewa ne ba kuma hadda da biyawa wa minha taslitul wali ala aqdi nikahi sagirati to kenan ainihin eh, wali yana da iko yin amfani da matsayinsa wajen aurar da yarinya karama bi hajjatin saboda bukata ta hasilul kufu'i samar da kufu'i saukon, min fawati ai an gane da idan misalin ana kallo masu hangen nesa ‘ya'yayensu ya kamata ka aura wa ‘ya'yanka kafi'i to kuma kafi ina dangi a zagan shi gawa ne gawa ne gawa ne in aka rasa suwa ne to gashin ta sai dace cilla ta waje to gashi shi kuma cancantacce ta ko'ina to maimakon haka a jira ta sai ta girma sai ta je ta samo wanda take so ƙarshen ta ta ɗauko duni ko shi isa musulunci yake da matsala yake da ƙarfi uba ne ke da haƙƙin zaɓowa ya miji tunda in ya tashi samo mata zai samo mata cancantacce da ita ya zama tsaranta ba ko tsara ba ajinta da hausa ta ke faɗi hausan yara ko ya samo mata ajinta amma idan aka bari ƙarshenta ya zo ya wuce to kafinta ta ba su samu ajinta ba ajinta ɗin ya fi kaga ibnu mege ibnu wage da suna shinkidi ne ko wanda duk abokansa sun yi aure shi ya ji hmm? wanda yana ga ya yarinyar da ya kamata a ba shi kufu a ce ta cancanta ta dange da asali da wane da wane ya kai kiwa su kuma auren da bai yi ba kenan ana ce masa to gashi nan yanzu ta wan awa ta samu kufu'i sama da kai kaza kaza je iya aje ni ma na samu karatun da ba ta da shi hmm? to amma nan abin lura i buba shi ne zai duba ya sama wa yarsa irinta ita ya bata da hankalin ganin haka kila ita abin da wata ke kalowa ke mata ladabi ko wa wa ke mata ladabi wa ke mata hidima ba su sanin cewa na hidima mu'akkata ce lokacin da yake nema duk abin da aka ce yayi zai yi hmm? yaudara ce man to ai a rayuwar mu'amala bakar babu inda ba yaudara sai dai mu kuma mun gafara kuma dai ko dai abin da eh, maganan da ake dai malaman mu ba su gaya mana abin da ya cancanta ba illa nan inda za mu kawar da zargi gare su su ma ba su sani ba amma in banda ba za ka wannan magana da ba ma wani wanda zai zo ina su kan wannan ta ina zai sauko so ne ya sa ƙauna ce ta sa har bai san a duniya yarsa ta tozarta ta ɓangaren addini kar ta tozarta ta ɓangaren rayuwar duniya kar ta tozarta ta ɓangare kaza ya tsaye ya tsayin daga ya hango ya ce ya dawo wannan shine kufuri kuma hangen uba hangen namiji ya fi hangen mace tunda mata na da raunin hankali ribatarta da nono ana iya ribatarta balle haɗo kayan shayi a haɗo kayan marmari lemo ayaba wane ne kullum ya mai da gidan kamar inda ke sai da lemo ya rufe a zubar ke ai a zubar da ai dama mu muna zubarwa ka ga wannan in aka aure irin wannan ka ga kullum wannan lemo kullum wannan ai ba ai ba ma ke ba ta san cewar iyakacinta in yi aure ta ba daga inda ya aure ta kuma dole ma ya koma ta yi ka biya shi eh, da ni sai ta biya shi a yaban da ta sai ta biya shi karatun dole ta yi masa ta to kaga mutum ya fayar da ita dole yanzu ta koma baiwa baiwa amma komai na shi ba a da bukata ga ya kari min ita da mutunci kawai abinda ke nema kenan na gare ka to amma mun samu aka fi addini shine ne wannan dai dukka ba abu da zaka zo littafin nan eh, al ba na jale yi wa ajabi ulama'i yau musulunci na tangal tangal a cikin jahilai ko malamai ba su iya karantar da mu haƙiƙanin ga yadda musulunci yake ba amma in ba haka ba uba ne ya kamata ya shiga ya fita in dai ina da hankali a cikin an ce da uban wanda ya samu matsalan haka ce mutum kila ya samu fara layi. to kafin yana duka haƙoƙo wani lokaci yi wani ciwon da ya shiga wani hali ko ya shiga irin wato wannan ba a kafa magana dole waliyansa ke da iko ko da ya kudura waliyansa na iya cewa ya warare ai bai da ikon kansa maula ne to duk babu magana musulunci yanzu kowa sai dai ce sai abin da gada kowa ne ne ma da zai aurawa wa eh, yarsa kare in dai mai karen na yana da kuɗi shi kenan wato san balahajiya wa minha tasalitul wali ku kalli dan gurin da ke. ba aka ba wa wali iko ala aqadi nikahi sagirati li hajati tahsilil kufu'i samar da ajinta khawfan min fawati wa min furu'iha daga cikin rasta-rastan su al-musaqatu wal kira wannan duka bangaren sa ne bauruwa mana ainihin mutum ya yi musaka a ba shi gona ya gyara in ya gyara a raba yayan itatuwa haka haya fil uqudi kudure kudure wannan yayi tsawo ina ga mu bashi ya wanda mun shiga wannan wannan me yake da suna mai amfanin sosai